bismillahi rahmanir rahim tajidi ga kasa adam da da shaitan ko ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuhari sawatikum wa rishan wa libas at-taqwa ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون abin da ma ya ce ga saba ga bayani na kisa Adam da da shaitan ya bani Adam an kace ya ku ƴaƴan Adam kada an anzalna alaikum libasan to lalle mun sauka muku wani tufa wanda za ku rufe al'aura da shi kuma abin ku rufe mutuncin ku da shi ay khalaqana bi tadbiratin samawiyati mun yi muku wato mun saukan muku mun halitta muku da shiri na Allah wa azbabin nazilati min hada sababba waɗanda sun ka sauka daga sama kalmar kamar ruwan sama don a samu auduga wal kattani ko kuma a samu kattani ko sufi na gashin tumaki wa gairi hada wani mun saukar muku libas ko libasan tufafi tushaduhu libasa abuwaikum wanda yake yayi daidai da tufafin ubannin ku fil janna cikin aljanna lokacin da adam da uwa da abin hawa suke cikin aljanna wato Allah ya yi musu wasu tufafi waɗanda yake ya rufe da shi to lokacin da abin nan lokacin da sun kaci wannan icce shikenan sai nan sai suka zube to yanzu mu ƴaƴan adam Allah ya saukar muna waɗannan abubuwa na tufafi don mu rufe jikinmu kamar irin su ne ga adam can da abin garfewa. Yi wadi sau'atukun warisha wato Allah na rufewar a cikin duniya sau'atukun wato al'aurorinku warisha kuma ya zan kawa gare ku ai huwa ma ya tajammalu bihi min asiyab mutum abin da zai kawa tufafi wani ba su taqwa zalika da amma kuma tufafi waɗanda yake na tsoron Allah shi ya fi shi ya fi ko wani irin abin shi ya fi tufafin bin shaidan kun ga wato idan mutum ya bi Allah ai ya rufe mutuncinsa ana girmama shi to waɗannan tufafi na bin ubangiji na bin dokokin ubangiji su suka fi tufafin bin shaidan domin in mutum ya bi shaidan shi ke komi arzikinsa komi tufafin da ya sa ga jikinsa ba a ganin su da girma Amin ta ba min tibai shaytan alladhi yakshifu an aurata an awratukum wato shi shaytan shi ke kuren yawa al'aura ku aw li basu taqwa wasu yuwafiqu shari'atu ahmi um, abin nan tsoron Allah ne da daidai da shari'a zalika khairun min siyabil khuyala ya hito ahi wanda mutum zai yana takama allazi ya kashe fa an anil kibar wanda yake yana nuna karatawa kana takama mutane na gane ashe kai mai girman kai ne ka abin nan ka sawo irin wasu tuwaye kana tahi a kana takaman kana daukar kai wasu itawiya kuma zuciyarka ba ta kware ba ce kenan zalikal bayani wannan bayani da an kai na kissar khuruj adam hita adam daga aljanna wa naz'in libas an kuma shaytan wato ya dora shirki tuwahi gare shi an ya dora ɗebe tuwahi daga daga gare su laysa ka bihi ma maluku ya an abin da yasa an ka ɗebe waɗannan tuwahi da Allah ya samu sun ka zube domin sun sun ci abin da Allah ya hana su ci wa bayan annal amalu yushabihu sawba fi sitira awrati sahibihi fi dunya kuma aiki na kwarai aikin da mutum ke yana daidai da tuwatinsa kamar yadda aikin ka na tuwafi ke rufe ma al'aura haka nan aikin ka na kwarai yana rufe ma al'aura a ce ai mutumin kirki ne kun gane in baka yi na kwarai ba sai a ce ai ba mugu ai mugu mutum ne gashi gashi wato wannan tuwafi min ayatul la na ayoyin ubangiji ai da la'il qudratihi la'allahum yadhakkarun ko za su tunawa fa yu'minuna bihi fa yu'minuna su yi imani fihi iltifatun anil shadabi da an ce wali ba su taqwa zalika khairun min ayatin lahi la'allakum tazakkarun sai an ka ce su mutane la'allahum sun ma zakara ta aqiban a ga wani kuma dai ƙarin bayani li sati adam ta li banihi don tsoratar da ƴaƴansa fa qala yace يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون to ƙarin bayani daga ƙasar nan ta Adam da shaitan ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam la yabtina na kuma shaitan kada fa shaitan ya fitine ku ya ja ku zuwa ga hanyar da ba ta kware ba ai la tattabi'u kada ku bi shi fa tabtinu ku fitinu wa yukhrijukum min ni'mati rabbikum har ya fidda ku daga ni'imar ubangijin ku wanda ya yi muku kama a harja boyakon kamar yadda ya hidda banku da uwarku min min aljanna daga aljanna kada ku bi shi har hidda ku daga ni'ima kamar ya hidda uwa da uba daga aljanna lokacin da ya hidda uwa da eh, ya hidda Adam da matarsa daga aljanna wato yanzu arhu mali ba su huma wato Adam da ya ci wannan ice sai tsahi sun ka fadi kenan yana ɗiba ganye yana sawa ga jiki don ya rufe eh, al'aura sai in ya sa sai shi ya to ya amshe ya hirge ya jefar don a ganshi tsirara hmm. ku ba wanda ya muku wannan yanzu wa anhuma libasuhum kuma yana shirje wa tufafin su da gare su li yariyahu ma atin don ya nuna musu al'aura su yana da ku diba yana da ya eho ku diba innahu yarakum huwa qabiluhu wato shi shaytan yana ganin ku shi da abin nan mutanen sa junuduhu sa. wal qabilatu al jama'atu salasatun fasa'ida min qawmin min qawmin shatta mutane daban daban wato ne ƴaƴansa da waɗanda ba ƴaƴansa ba duk suna nan suna jayayya da ku don su hidda al'aura abin nan min hasiratar nan suna ganin ku inda ba ku ganin inda ba ku ganin su lalla tsafata a jasadihim domin jikunkunan su laushi ne ba ku iya ganin su aw adam alwanihim ko kuma ba su da launi ga jiki don haka wato ba ku iya ganin su inna ja'alna shayatin kuma Allah ya ce mu mun san ya sun zan masoya a wanan mataimaka wa a abokan yawo lillazina la yu'minu ga waɗanda ba su imani billahi duk wanda bai imani da Allah ba shi jin abin da Allah yake to shaytan a abokinsa saboda haka duk tuwahin da yasa yana tahiya ana ganin sa tsirara eh kun gane kom wa bi ahkamihi da hukunce hukunce wanda ba ya imani da Allah ba ya imani da hukunce hukuncen Allah to shi ma tsirara yake abokin shaytan ne ko da ina ya fita yana tafiya ana kallon sa tsirara to ci gaba وإذا فعلوا, وإذا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون to kai da fa alfahisan su dai masu bin shaytan ko da yaushe in sun ka aikata wani abu wanda baya da kyau kamar sun kai kafirci <laughs> wa wa tawafin bil baiti uratan kamar kuma abin nan kamin musulunci ya taho wato abin nan Ka'aba sai abin nan ƙurashawa su ce duk wanda ya yi laifi cikin tuhan da kasta ka yi laifi ciki ba za ka wai ɗakin kaba da shi ba saboda haka sai dai ka yi abin nan tsirara ko kuma ka yi haya ka yi haya tuhatin suka abin nan ka sa ka yi kewaye ɗakin kaba kun gani eh, don abin nan don amfanin kansu eh? in ba ko yaro wato bai da ikon shi ya shi abin nan shi kewaye ɗakin kaba da sa sai su ce tuhatin abin nan eh, tuhatin laifi ne saboda haka ko dai ka yi tsirara ko kuma ga tuwahin mu kai haya eh? a ah, ta to na rage sani to <laughs> wai za faru ta sannan yan su abin nan kafirai sun ka aikata abubuwa waɗanda ba su da kyawu kamar irin wannan su dora kewaye ɗakin kaba tsirara ko ko sun kai wani laifi lana tuhu fi thiyabin asaina Allah thiyabu to suna ta ba su tawafi cikin tuwafi wanda sun kasa ma Allah wani ku an ka hana su an ka kace abin nan ba shi ko wani tuwa kai abin nan aw kullu dhanbin mimma yukhalifu ad-din al-haq idanu an ko kuma ko wani laifi sun kai ba su ɗaya ba duk mutane musulmi waɗanda yake masu bid'a yan kace dan me su yin wannan qalu wajanna alaiha abana ai mun iske ubanni mun haka suke yi sai a ce a hana mu abinda ubanni mu ke yi faqata daina bi mun yi koyi da su ne wallahu amara da kuma suna cewa Allah ne ya umarce mu tunda uwa mun iske ubannin mu na yi wato kenan wannan umarnin Allah ne ihtajju bi amrayni sun yi hujja da al'amari biyu wato in sun aikata wani abu wanda baya da kyawu ta qalidal aba na farko su ce mun iska ubannin ubannin mu na idan haka muke yi ah, wal iftira'u ala Allah sannan kuma sun ka ƙara ƙarya suke daga Allah ne kun gane to ku tunta al'ada al'adun ku da kuke wanda ke shari'a ta ta hana ba ya halatta kace don na iska uwaye na na yi ko ubanina na na yi tilasa in kun gane kullahum ka ce musu inna allaha la yamur bil fasha allah ba shi umarni da yin alfasha da yin zanubi ata quluna allah ma la ta'lamu za ku faɗi abinda ba ku sani ba ku jingina ga allah annahu qala hu wato ku san allah ya faɗi haka nan ba sannan ku faɗa ku ce allah ya ya aikata shi don kuna son ku yi na zanubi daidai ne to ba daidai ba ko baban mutum ko kakansa ya ga yana yin wani abu ya ga ya saba ma shari'a ba ya halatta gare shi yayi kuma ya hujja da cewa wai Allah ya saukar da shi sai in ya gani da littafi to ci gaba قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد <coughs> وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وبعد أن أنكر عليهم الكسر بالآباء بايهم آيوين دون الجباسة wato an wa mutane musun koyi da ubanni alal batil bisa ga ƙarya wani iftira'i ala alala da kaka ƙarya ga jingina ga Allah abinda ba ya da kyau ko jin eh, abin ko ƙarya a ce abin dan dai ubanni na yi a ce ai tunda mun iske ga ubannin mu kuma wato Allah ya faɗa wato bayan an ce musu wannan bai da kyau da ahum ila haqi Allah ya kire su zuwa gaskiya wa kala yace kula amara rabbi an ka ce annabi ya ce muna amara rabbi bil qist ubangiji na yayi umarni da yin adalci wato kenan zama zamantakewa kai komai abin da adalci shi za ka yi <clears throat> sannan kuma waƙi musallata ku tsaye da sallah waƙi mu wujuhakum ku tsaye da fuskokin ku inda kullu majidin ga kowane masallaci ai akhlasu lahu sujudakum ku tsarkake ma Allah zan sujuda ku ku duka ga kowa sai ga Allah wad'uhu ku kira shi mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini gare shi min shirki daga kafirci kama bada'akum kamar yadda Allah ya fara halitta ku wa lam takunu shay'an ba ku zan komi ba walam yakun hunaka irtibatun bi aba'in wala abna lokacin da Allah ya halitta ku sannan mutum bai san ubansa bai san uwarsa ba ba abin da ya hada su daga baya ne an ka hada su wani hada wani to kama ba da ku kamar yadda Allah ya halitta ku sun sannan ba da uwaye ba to haka nan yanzu da uwayen ku sun ka hade ku kuma sun ka hidda ku haka nan ta uruna kuke komawa kun gane ko ai ya idukum ahaya ya mashi ku rayu ya mulki ranar kiyama ba da cewa ga ubanni ba don yanzu lokacin da ka tashi ga kabri da wani uba ne babu wani uba ba wata uwa fariqan hada wasu jama'a Allah ya shirye da su haqqa alaihim wa fariqan amma wasu jama'a haqqa alaihim dara wata patata wajaba akan su innahu mutakhadhu shayatin awliya su sun rike shaytanu su ne waliyan su su suke bi min dunillahi wa sun kabar Allah sun dauka wata waliya su ke taimakon su wali shaytan shi awliyan su shi ke taimakon sa koko shaytanu su ne waliyan su wannan da ke taimakon su wato kun san a wato ali abin da aka ce ma wali mai taimako kun gane wato gairi wato sun riki wato wasu masu taimako wanda ba Allah ba ina bi ragamil iqtida'i bil aba'i kuma wato abin nan kuma suna koyi da ubanni suna suna jinginawa haka nan wa ya sabona na mutan suna zaton wato su masu shiriwa ne tunda suna yin abin da ubannin su ke yi ko da yake ubannin su ba san hanyar kwarai suke ba Allah ya ke to ci gaba ya bani ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم يا أخو آدم ku zo zinatakum ku riƙi ku. ai ma yastura auratakum ku riƙi abin da ke rushewa ku. inda kullum masjidin ga kowane masallaci wato lokacin sallah inda salatu wa tawafi wato ku sa tufatin ku kar ku ce a waɗannan abin mun yi laifi da su ba za mu yi aiki da su ba sai dai wasu an san tufa wanda yake yayi najasa ai wankewa ake yi kawai wa ku wa sharabu kuma ku ci duk abin da halal gare ku wa sharabu ku sha ma shi to abin da kun kaso matuƙar dai Allah ya halatta shi wala tusrifu kada kuma ku ketare haddi bi tahrimil halal haku dora mai da abinda a halal haram ko kuma abinda abinda a haram ko haramta shi shine bi tahrimil halal aw bi ta'addi ila haram ko ku ketare haddi zuwa ga haram wato kenan an ce ka ci abinci in ga ya harrimuna ala anfusihim fi ayyamil hajji allahama lokacin lokacin hajji ya shiga wato ba a cin nama har yanzu abin kiristoci wato kiristanci ne wato abin nan in ran lahadin su ba su cin wato in lokacin da suke a azumi wato ba a cin nama sai dai kifi wa da sama haka na ba su cin romuwa wa an kara Allahu alaihi zalika Allah ya mutu mutum wannan wa qala yake qul قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون abin nan nasara suna azumi amma sun ka canza ran azumin sai ta ce a'a nama abba ake kawai shi dai amma eh, sai a ta abinci ka ce man harama zinatan lahi lati akhraja lil ibadi wane ne ya hana kawar Allah wanda ya fitar ga bayan sa min libas na tufafi babu tufahin da an hana sai wato alharimi kawai wa tayyibat da abubuwa masu dadi min rizqin abinci wani hiya lil ladina amanu su abubuwa masu dadi da tuwahi masu kyawo asalin su an yi su don waɗannan imani fil hayati na rayuwar duniya wato don mu masu masu imani an kai amma wa in sha'ara kawun fiya ga irin kun ga wannan da ba musulmi ba suna karewa da mu amma khalisa ta yawmal qiyama ranar kiyama mu dai za mu sa kenan Allah ya mu abin ya mu cikin masu sawa khalisa ta yawmal qiyama wadanda yake su dai adda su ranar kiyama domin wanda ba mu'minai ba in sun tafi babu abin babu tawafin kware babu kawa gare su babu jin dadi كذلك نفصل الآيات هكذا يمشي بينا وآيوين بينها مبينات مثل ذلك التفصيل كما يدمون كيوانا بيانا amma li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda ke sani ya tadabbaru wanda ke kula da abin da Allah ya ce fa innahum muntashi'una biha domin masu hankali wanda ke kula da abin da Allah ya ce shine zai amfani da ita a waɗannan abin nan hukunce hukunce to ci gaba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما الله كما النبي شكي إنما حرم ربي الفواحش واتو وبنجزي نايا هنا أبو بن لكن الفاشا من يزنبي كما الزنا دسورا أيوك أنا زنبي ma za har min hawa ma badara abin da ya bayyana na anaman yanzu na baiwa ma da abin da ya koyi da jaru hawa sai ruha wato wanda a bayyana da wanda a koyi wal ithma kuma ya hana saba ma abin nan shari'a ga yadda Allah ya ce a yi abu mutum ya yi yadda ya ga dama wal bagai an alal nasi haka nan kai abin da zai rarraba kan mutane shine bagai domin duk wanda ya karkace daga shari'a Allah ya ce mutane su su wato kenan dan waɗanda gane ba za su bi shi ba waɗanda suka abin nan kaga sai a kashi kashi bigari da haƙƙi wato abin ba da gaskiya ba shine zalunci kenan uh, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka nan baya halarta ko yi shirki da ubangiji abin da bai saukar da hujja kan shi ba duk abin da bai ce ga hujja duk abin da ka iya ga hujjar yi yi to kada ka yi shi sai dai in ka san yadda Allah ya ce yi wani wani yace taho yi kaza tambayi shi ina ya gani wa an taqulu ala ma la kuma Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku sani ba min ta malam malami hari na haramta wa abinda bai haramta ba gari da wannan sa duk abin da yake baka san yadda Allah ya hukunta shi ba to kai magana akan shi kun gane ko to wa idza kana al-amru bi tahlili wa tahrimi bi yadillah in ya zan al-umarni da halattawa abu ko haramtawa ga hannun Allah shi shi dai fa kadhalika ajalul insani shin ta umri haka na ajalin mutum ba wanda ya san lokacin da zai mutu mutum zai mutu sai Allah wato ajali karewar rayuwar mutum ga hannun Allah yake aw ajali ummati minan nas ko ko duk waɗannan samu mulki kamar sun rayu kenan su ma akwai lokacin da za a amsa mulkin wannan ajalin amsa mulkin yana ga hannun Allah ha ya amri hawa to ga na karewar al'amarin al'umma bi wannan duk biyadin lahi wahdahu yana ga hannun Allah shi dai faman sha'a falyumin billah duk wanda duk wanda ke so shi imani da Allah wa yattabi tariqa wa bi hanyar shi wa man ya kafar wanda ya so kuma shi kafirce shi abin nan shi ki. ويتبي طريق الشيطان shiga hanyar shaytan hatta ya ce hu ajalu har lokacin da ajalinsa zai zo masa sannan shi nadama haythu la yanfa'u nadam lokacin da nadama ba ta amfani don haka yace wali kulli ummatin ajal ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to wani kulli ummatin ajali ko wace al'umma tana da ajali ko wace al'umma an ka ɗaukaka ta zan shugaba to akwai lokacin da za ta rushe sabazin rushewa barin abin da Allah ya ce kun gane ko fa idza da ajaluhum in ajalin mutane ya taho na rayuwarsu ko kuma na ɗaukaka su la ya sakaluna sadan ba su jinkiri ko sa'a guda wala ya sakalimuna ko ba yiwa a dauke ajalin nan abin nan a dauke rayuwar nan ko ko a dauke ikon da an ka ba su wato gabanin lokaci ko da abin da sa'a guda sai dai lokacin ya zo la ya taqaddimuna alaihi ba su gabata gabanin shi a amshi sai dai lokaci ya zo to ci gaba يا بني آدم إما ياتينكم rusulun minkum yaqfuna alaykum Ayati. يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو يا بني آدم يا كو يا إن آدم إما ياتي ابنكم رسل wato lalle abin nan za su zo muku manzanni waɗanda Allah zai aiko eh, waɗanda yake kuma daga cikin ku ne Allah zai zaɓi manzanni ya aiko su don su gaya muku yadda abubuwan da nake son a yi ya suna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyi na hukunce hukunce na faman ta kashe ka duk wanda ya kare kansa daga kafirci wa asla fi lahu ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim to su babu tsoro gare su Allah ba zai walakanta su ba wala hum yazun kun ba zan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira ba za su yi nadama ba saboda aka wato in kana son ka zauna lafiya ka mutu lafiya ka tashi lafiya lawan to bi abin da Allah ya ce kawai to ci gaba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to walladina kadabu bi ayatina wadanda sun ka ƙaryata game da ayoyin mu sun ka ƙaryata sun ka kibin hukunce hukuncen da mun ka ce wasai wanda sun ka iske ubanni na yi wastakabaru sun kai girman kai an haga bari ay falam falam yu'minu biha basu imani da ayoyi ba da hukunce hukunce na Allah sun ka bari suna bin abinda sun ka iska ubanni na yi na al'ada ka sabun nar waɗannan su ne abokan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wutan nan ba su ba su eh, bari domin in mutum bai yarda da hukuncin Allah ba kenan ya fita daga musulunci Allah ya tsare mu to kaman azlama فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين shine to hama azlam wane ne shi zalunci wato kenan ba wanda shi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wani tara Allah kada wani kaka ƙarya jingina ga Allah ba wanda shi zalunci sai dai ai daidai da shi binisbati ko eh, binisbati shariki wal walad ilayhi wato jingina wa abokin tarewa na bautawa zuwa gare shi ko ko ce yana da da eh, aw hukum aw hakama bi tahlilin ko yace wannan halal ne alhali abinda Allah haramta aw tahrimu ko ko haramtawa abinda Allah ya halatta wani subatu illa sunna ya zingina zuwa ga Allah wane ne ya fi da zalunci sai dai ai daidai da shi au kaza bi ayati ko a ce ga abin da Allah ya ce cikin Qur'ani ga abin da Annabi ya yi bayani duk da ya karyata ulaika yanarun nasibun min alkitabi masu karyata wannan to za su zauna rayuwar su kamar yadda Allah ya yi kaddara musu cikin lauhul mahfuz za su zauna su ci abincin da suke ci su yi dan rayuwar da suke ta duniya wato kamar yadda Allah ya hukunta cikin lauhul mahfuz an ka kaddara musu hatta idza ja'ahum rusuluna sai lokacin da mala'iku manzannin mu masu amsar rai suka zo musu ya tawaffawna su tawan su zo musu suna dan niyya su karbi ransu qalu aina ma kunta ta'una sai su ce wato su ce musu ina abin da kun kazan kuna bauta ma min dunillahi wanda ba Allah ba ko zai tawaye tsare ku daga an asar ranku qalu dallu an a ai sun bace muna su waɗannan da muke bauta ma al'adun nan da muke bi duk ta bace wato falam narahu yanzu ba mu ganin su wa shahidu ala anfusihim su yi shaida akan kawo nasu inda lamatu lokacin mutuwa nan kanu kafiri kun gani kenan kafiri kamin ya mutu sai ya yi shaida shi kafiri ne kamin amshiran sa sannan a ce rai hito wato rai na hitowa kuma yana kuwa da tsanani babu abin da babu sassautawa amin ci gaba قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخريهم بأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النير قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون to ƙara ta'ala lafa sai Allah ya ce waɗannan kafirai masu bin abin da suke so su ƙaƙariya su jingina gare shi sai ya ce udkhulu fi umamin qad khala min qabl ku shiga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata abin nan gabanin ku min aljinni wal insu waɗanda fi nar wato kenan wannan ya nuna shiga wuta ba lokaci guda ake shiga ba wasu na farko su fara shiga sannan masu bi musu ah, wato muyagun musulmi kenan su za ce ku shiga tare da na farko waɗanda yake cikin aljannu da abin mutane waɗanda sun ka saba ma Allah ku shiga tare da su na da cikin wuta kun gane ko to kullama kana ummatun kuma lokacin da suke shiga cikin wutar ko ɗan waɗannan sun ka shiga sannan bayan su wasu suka shiga ko da yashi wata al'umma ta shiga suka iske wasu Hata idan dara ku fi la'ana qaftaha sai ta la'ani yar uwata waɗanda taho abin da suka fara shiga sai suka iske waɗanda fara gabanin sai ce Allah ya la'ane ku ku kun kai muna sababin shigowa wannan wuta ku mun ka bi hmm. hatta idza dara ku fi ajami har lokacin da sun ka hadu duka cikin wutar na farko da na tsaka da na karshe duk a faɗu ciki fi wato fi a cikin wutar jami'an gaba da su haɗu qala ukrahu sai waɗanda annabaya wadanda sun ka shiga da baya su ce li'ula su ce mana farko hmm, aw ula ko hmm, hu wa humul muttabi'una aw la ajali um, ulahu wa humul muttabi'una wato na farko wato na karshe su ce mana farko rabbana haula alaluna ya ubangiji ga waɗannan su ne suka ɓadda mu su sun kai hanyoyi muyagun hanyoyi mun ka bi su fa atihim azaban difa min nar ya allah ka taho musu da azaba wadda ta hita mu ka ninninka ta wuta ka aza su domin su ne sun kai mana sababin shigowa wannan wuri qala sai allah ce a'a da li kullin da'ifun kowane yana da ninki ai kai ma kana da hankali da an ka tambaye an ka ce yi dan ba ka ce ina hujja da allah ya ce sai ka bi kawai da kai don yana ubanka ko ko don yana malaminka kun gane walakin la ya'lamuna ba sani ba ba san haka ba ba san ma da kulli fariqin ba san abin da ko wani ba kun gane to saboda haka to babu hujja kace malam wani ya faɗi wannan baka san eh, abin nan gaskiya abin ba neman karatu wajibi ne har mutum ya zama shahidi da kansa kenan وقال ثولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون to bayan da waɗannan na ƙarshe sun ka ma na farko Allah ka sa su cikin azab ka ƙara musu azaba domin su sun ka karkatar da mu wato sai Allah ta'ala kullun da ikon sannan su kuma na farkon wa qalat ulahum na farko su ce musu li ukhrahum su ce mana karshe wa ma wa qalat ulahum sun kuma manyan na farko inda waɗannan yara sun ka zarge su sai su ce li ukhrahum su ce mana yara na karshe wa ma kana lakum alaina min fa'in ba ku da wata daraja akan dan mi li'annakum lam lam takafuru bi sababina ba da sababin mu kun ka kafirta ba wa nahnu wa antum sawa da mu da daidai mun kire ku kun karba ba da wata hujja ba qala ta'ala la musa Allah yake musu fa zun kuna azaba ko duka kudin da ni azaba bima kuntum takasubun da abin da kun fadan, kuna yi na sana'ar abin nan zunubi fa zuku ku dan dana eh, lafiya ne <laughs> to hmm. gaba hmm. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ذم الخياط وكذلك نجزي المجرمين to innal ladina kafaru bi ayatina wadannan na qaryata ayoyinmu wato suka kiyarda da abinda Allah ya ce takabaru sun kai girman kai anha daga daga bari imani da ayoyin la tufatahu lahum ababu samai ba za a bubbude musu kofofin sama ba idza urija bi arwahin lokacin da mutun ya mutu sai a taka da ransa in mumini ne yana kamshi yadda zuwa a buɗe masa a wuce da shi in kafiri ne yana wari da ya kai ga kowa sama sai a rufewa daga can a sako shi faɗo wato ba abun buɗe musu kofofin sama lokacin da ake takawa da ransu ba da mutu bayan mutuwa fayuhu ba ha ila sijjin sai a mayar da su zuwa ga wani wuri da ake ce sijjin inda ake tara rayukan su baki kirin bi khilafil mu'min banda mu'mini fa tuftahu lahu sai a bude masa wa yus'adu bi ruhi ataka da sam eh, ran sa ila sama'i zuwa ga sama asabi'a ta bakwai wannan duka bai yi a fassara da ka kama warda fil hadith hadisi ya faɗi haka wala yadkhulul jannata su kuma waɗanda dai suka ta ayoyin ubangiji ba su shiga aljanna hatta yaljal jamal fi sami khiyar sai wani an samu gindi an sanya shi ga kafa allura kun san gindi irin katon ya abin nan igiya wanda ake daure dauki da ita to in za a sa gindi cikin kafa allura to za mu shiga aljanna a a a bara wani wani jamal wato babbar don igiya wanda ake daure doki da ita in dai za a sa gindi cikin abin nan kafa allura to za su shiga aljanna kuma ta ibra wa ko gairu mumkin wannan bai yiwa wa kadhalika dugulun haka nan shiga su aljanna bai yiwa wa kadalika kamar dai yadda mun ka saka musu na jazil na muke saka ma masu yin laifi kun gane ko Allah tsare ku to ci gaba lahum min jahannama mi'adun wa min bawdin الفواش وكذلك نجزي suna لهم من جهنم هاد wato kenan shinhidar da suke kwantawa akan ta ko suke hawa akan ta jahannama wa min hakim gawashi kuma sama da su an rufe su da wuta agadiyatun abubuwa masu riha minan nari da wuta jamu gashiyatun abubuwa masu rihe su watan winuhu iwadun min al-ya'i gawashi ne asali wa kadhalika nadzil zalimi wato shin hida wuta abin da ya rufe kuma sama wuta haka kuma ake saka masu azzalum mai duka Allah tsare mu amin gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها to amma wannan nayi aikin kwarai fa wallazina amanu wannan sun kai imani da ayoyin Allah wa amilu salihah sun kai aikata ayyukan kwarai sun kai kamar yadda an ka ce to ba sharadi ne sai komi kai shi kon kon kon ba la nusallimu nausa illa wusa ba mu kallafa mu rai sai gurgudan iyawarta wato in mutun ya gurgudan iyawarsa to yayi aiki na kwarai Ayi da aka sami da na aiki wannan itiralun bayna huwa bayna khayrin khabari wa huwa ulaika waɗanda wadanda nayi aikin kwarai gurgudun iyawarsu. su to su ne abukan aljanna kun biya halun su masu dawama ne cikin aljanna to ci gaba wa za'ana ma fi hudurihim min 'illin tajri تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون to wato mm, su ya aljanna in sun shiga ga abin nan. aljanna yawa gare ta saboda haka babu hasada juna babu keta ba komai don abin da ke sa keta da abin nan hasada don abin yayi kaɗan nan duniya don haka kowa na kokarin ya dan samu shi dai amma can abu da yawa ne <laughs> wannan zana ma fi su dure mun ka ɗebe abinda a cikin su min gillin na keta wato na hikidi da kin juna wato irin wanda ke samuwa saboda karancin abu kun gane kun ga yan sarki da yake sarauta guda ce su yi ta fada amma da yanzu da yake ayyuka sun yi daban da sai kowa ya kama abin nan a yi ta taimakon juna mm. kun gane ko Eh, wato sai muka ɗaya da abin da cikin zukatan su min gillin na na hasada tajri min tatimul anhar shiga cikin aljanna ruwa na gudana daga karkashi su zuwa ga benaye wa qalu alhamdulillah sai su ce hmm godiya ta tabbata ga Allah Allah hada hadana wanda ya shirye da mu da haza ga wannan aiki wanda ya kuma yi da mu cikin aljanna bayan an hidda mu bayan an hidda kakanmu wa ma kunna lana tadi ba mu zan muna iya shiryuwa ba laula hadana Allah ba don da Allah ya shirye da mu ba ya aiko aika mana manzanni sun ka shirye da mu mun gode ya Allah da qad ja'a rusul rabbina bil haqq lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya sun ce muna abinda sun ka gaya muna mun kai kuma suka ce za mu shiga aljanna mun gani ya tabbata to bayan sun yi wannan godiya suna jin daɗi sai kuma a kire su wa nudu a kire su an tilkum jannat wannan ita ce aljanna da aka gaya muku ba an gadar da ku ita ba ba ce an kai an ba ku ba don abin da ka gada ga baban ka kahijin karhin naka ne an gadar da ku ita wato kenan har abada ta ku ce don me an ka gadar da ku ita bi ma kuntum ta'malun don abin da kun kazan kuna aikatawa sakamako ne mai kyau eh a yi bayani kan ke ta wajen a duniya hmm. to ga malamai ba shi gaskiya قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن موزن بينهم اللعنة الله على الظالمين to kun gani abin nan barayi suna taruwa su yi kungiya su tafi nema wasu suna taruwa su yi kungiya su tafi amma malamai ba su iyawa domin shaidan bai bari kun gane ko hmm. ah. wanada ashabul jannati ashabun nar bayan haka nan in kowa ya zauna yan aljanna sun ka zauna cikin aljanna yan wuta suka zauna cikin wuta to ga wani abu da zai auku wanada ashabul jannati sai yan aljanna suka kirai ashabun nar yan wuta domin ko abin nan ko daga cikin aljanna daga gidanka kana iya cinkan ko ina an karwajen nama wa adana rabbana hakan sai su ce mu kan mun sami abin da ubangijin mu ya muna alkawali da shi mun same shi gaskiya ba hal wajattum ma wa rabbukum ka ku kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawali ya zan gaskiya na cewa wanda duk ya shiga wuta zai abin nan wanda duk ya irin aiki irin naku zai shiga wuta kun samu alkawalin na haka ne qalu na'am eh mun samu fa adana mu'adin bainahum bayan haka nan sai mai yi kuwa ya tashi tsakaninsu na damu na din wani mai yi kuwa ya tashi bayan alfari kai na tsakanin ga ƴan wuta nan damu gare shi ga 'yan aljanna damu gare shi ga ƴan wuta an haru gare shi yi kira kira wanda zai ji yadda su su duka ce, Allah na tullahi ala zalimi wato la'ana ubangiji ta tabbata bisa ga azzalumai waɗanda Allah ya aika ba da hukunci sun ka kibi sun ka bi abin da suke so ci gaba alladhina yafudduna an sabilillahi wa yab'una wa hum bil akhirati kafirun to ci kwanye kuwa dai wato la'ana ubangiji ta tabbata akan azzalumai waɗanda yake suna suna suna taushewa mutane suna karkatar da mutane an sabi daga hanyar Allah ta kwarai wa yabquna wajen kuma suna neman hanyar nan ta ubangiji ta zama karkatatta wa hum bil akhirati kafirun kuma su sun kafirta da lahira saboda ku sun shiga cikin wuta Allah ya la'ane su da wannan shine yake wanda za a yi ci gaba wa bainahuma wa 'ala al rijalun يعرفون كلا بدينهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. To kun ga wato faifan farko an bayyana mana da yan aljanna sun ka shiga babu babu babu hasada ba komai suna zaune har suna godiya sannan aka ce an an an kai kira an kace sun gari wannan aljanna har abada sannan kuma yadda su yan aljanna sun ka kira sun an faifai na biyu suna ganin juna ko ba haka ba faifai na uku ya kuwa da an kai tsakanin su aka la'ani eh, abin nan azzalumai to ga faifai na na hudu wa bainahuma hijabun tsakaninsu su kuma ga wani shamaki akwai wani tu abin nan bango sama da shi wato abin nan ɗakin abin nan hili ne ana iya cinkan wuta ana iya cinkan aljanna wato wa bainahuma hijabun tsakaninsu su akwai shamaki shine yake ce masurul arafi sunan um, benin arafi wato ko abin nan katanga ta ta wa alal arafi rijalun akan wannan so abin nan wannan gini shi wanda ake ce ma araf akwai maza a kai istawar hasanatu musayyatun ayyukan su na kwarai da muya sun yi daidai kamar yadda yake cikin hadisi wato kenan aikin su bai kai su shiga aljanna ba sannan kuma mugun aikin su bai kai su shiga wuta ba sun yi daidai sai aka aje su na tsakani wato na kullan bisima sun san kowa da alamomin su in sun ga yan wuta sun san su in sun ga yan aljanna sun sani domin yan aljanna da farin huska wato wannan shine alamun mu'min sannan bakin huska ga kafirai luru ya lahum wato lo inda duk sun kadi ba za su gan su suke waɗannan ƴan wuta ne waɗannan ƴan aljanna suna sama su wa nadaw ashabul jannati su ƴan waɗanda akan araf sai su kirai ƴan aljanna su ce assalamu alaikum ku kan amince ya tabbata gare kun ji dadi lam yadkhuluha su mutanen araf ba su shiga aljanna ba amma hum yadmuna suna suna damani suna guri suna cewa Allah samu ga Allah samu hadu da ku wato suna faɗe ga shigarta qala hasan lam yut'imhum illa karamatan yuridu abin Allah bai sa musu tsammani ba sai don yin wani alheri wanda yake so musu wato karshe za a taho abin rahama ubangiji ta rinjaya wal hakim hakim ya rawaito an huzaifa qala bainama hum kadhalika suna nan iz ala alaihim rabbuka suna cikin wannan hali suna sama su ga wuta su ga aljanna sai ubangiji ya bayyana gare su فقال قوموا ادخلوا الجنه كتاشي كشغا الجنه وقال غفرت لكم واتو نا غفرتا eh to suke kan samu akwai maza akwai mata kada ga kamar mara eh. uba ma haka yi yana gurin gaskiya eh? ne wanda aka ambata mara uba mani to wanda yake mara uba mara uba a a wato abin kana nufin shege eh. baya da laifi shege baya da laifi la nukallifu nafsan illa wusaha ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula uwayensa adda laifi in yayi imani yayi aikin kwarai shi sai shiga aljanna bai zama wannan gurin eh bai amma bai zama wannan wuri wa idza surifa absaruhum in an ka karkatar da wa idza surifa absaruhum tilqa ashabin nar qalu ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين to wai da su rufa da absaru in karkatar da gannan abin nan ganin su. tilka ashabin nari wajen mutanen wuta wato in aka karkatar da ganin domin ba su diba wa kullum bi wajen aljanna suke kallo sai da da karhi a juyo da su suka wato yanka karkatar da fuskokinsu zuwa ga wajen yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya ubangijin mu kada ka sanya mu tare da mutane azzalumai kada ka sa mu cikin waɗannan mun ga wato sai da kari an karkato su ba su dibin su baya kana sai su yi addu'a Allah ya tsare su to wanada ونادي جمعهم وما كنتم تستكبرون تو bayan sun سن yi addu'a ya Allah kada ka sanya mutane da waɗannan muyagun mutane su mutanen Arab daga nan kuma sai su cinkai wasu waɗanda sun ka sani a cikin wuta wana da ashabul arafi su mutanen araf su kirai da jalin wasu maza da sun ka sani ya rifu na hun bisima sun san su da alamar su kalu ma agana ku jam ku ya ne me kai kanan dukiyar da ka samu duniya bata amfane ka da komai ba dukiyar da ka tara ko ko abin nan yawan ku bai amfane ku da komai ba amma kun tun tsaka bin da bin da kuka san kuna yi na girman ka bai amfane ku ba ai wasu kibar ku haka girman kan ku anil iman daga bari imani wa nahum mushirina ila du'afa'il muslimin kuma suna fadin haka nan suna isharar zuwa ga masu rauni daga cikin musulmi bayan sun yi magana ci gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون bayan da suke wato lokacin da suke dibin mutanen wuta suna cewa wane dukiyar da ka tara da yawan mutanenka da 'ya'yanka ba su amfane ka da komai ba sannan su komo ga waɗannan ƴan aljanna cikin su akwai masu rauni waɗanda ake walakantawa cikin duniya su ce a haula alladhina qasamtum waɗannan su ne waɗanda kun kai rantsuwa la lahu la bi rahma Allah bai yi sami da rahama ba waɗannan masu raunin nan waɗanda sun ka shiga aljanna su su ne kuke ce Allah bai samu su da rahama ga su cikin aljanna su waiwai su gansu kun gane ko bari in kare wannan wa karkila lillazina aqsamtukum wato an ce lillazina aqsamtum ga wadanda kuka yi rantsuwa ala adam adam da kullu hul janna ku ce ba su ne za su shiga aljanna ba ku ne masu shiga aljanna ku masu samu to sai abin nan kila lan wato an ce musu ga su masu rauni an ce musu udkhul janna ku shiga aljanna wala khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala an tasu kun ku zan ba su bakin ciki ba ga su abin da an ka ce musu ga shi abin nan nan ku tuna lokacin da kuke walakanta su to ga su an ce musu ku shiga aljanna babu bakin babu tsoro gare ku babu bakin ciki wannan bai ishe ku abin nan nadama ba wannan duk gargadin mutanen arafu ne to ci gaba akara musalla eh anan أصحاب النار أصحاب الجنة أن علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكفر to bayan an rufe faifan yan ara da muhawarar da ta shiga tsakaninsu da yan aljanna da yan wuta aikin su ya wato aikin su na kwarai da mugun aikin su ya yi daidai mugu bai rinjaya balle su shiga wuta na kwarai bai rinjaya balle su shiga aljanna Allah kuma ɗaya sa aikin ka gane ayyukan yana yi wa sun yi imani amma ba su yi ayyuka ba ko kuma sun yi aiki dan kadan sannan kuma sun yi talabi ga amshi haƙƙin wannan karbi haƙƙin wannan a ta wajen hisabi ka ɗauko ba suka da yawa a ɗabi'ar lada na a yi ta abin nan zuba masa zunubi na biya har ya zan bai da komai. ka gane iri iri za su taho iri iri Allah tsare mu abin nan kada mu zan cikin su ko da yake za su shiga aljanna wa da ashabun nari ashabul janna bayan haka nan ga wani fayfayi magana tsakanin ƴan aljanna da ƴan wuta wa nada ashabun nar ashabul janna Ƴan aljanna suka ƴan wuta suka kirai ƴan aljanna suka ce musu ana afidu alaina min alma ku don Allah ku zubo mana daga ruwa ku dan ruwan nan da kuke sha ku dan watso muna mu ci sanyi aw min ma za ku da ko ku dan jeho mu daga abin da Allah ba ku na abinci a dan ku jeho mu da sauran burodin da kuke rage eh wa qalu sai an aljanna su ce a a inna Allah haramahu al Allah ya haramta su ga kafirai ba su cin su ba su samun wadannan ruwa saboda akwai hakuri babu eh? wawun babu akwai shi qalu inna Allah haramahu babu wato a'a akwai shi amma wajen baka yake إيه. آه، الذين اتخذوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننزيهم كما نزول لقاء يومهم هذا كانوا بآياتنا يجحدون wato su da ‘yan aljanna su ce waɗannan ruwa da abincin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai su wane kafirai a waɗanda an ka hana ma waɗannan abubuwa allazina tahzudinahum lahum wa la'im waɗanda sun karki addinin su wasa wato abin shagala ɓata lokaci wala'iban da wasa wato suna yi ba suna niyyar samun wani abu ba domin abin da wasa kan abin da kake yi baka san akibar shi ba domin wanda ke yi bai san akiba ba shine bai damu da yadda yake yi ba ko a karba ko a karba don dai ya samu dai abin bata lokaci wagarar mul hayatud duniya rayuwar duniya ta rude su ne kafirai waɗanda yake Allah ya haramta musu ruwan aljanna ya haramta musu abincin aljanna to sannan Allah ya yi magana cikin wannan hali ya karba daga mutanen aljanna ce al-yamana sahu yau muna mawantawa da su kama na su liƙa min hala kamar yadda sun kamanta da haduwa da yinin su yau wato kenan za mu kyale su kamar yadda sun ka kyale haduwa da yinin su yau ba ruwa ba abinci su zauna cikin wuta wa ma kanu bi atina yashhadun da abinda sun kazan suna yi na musu game da ayoyin mu don haka wato mun manta da su mun kyale su cikin wuta Allah tsare mu eh laiban wani gaba ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم nane wala kad ji'nahum bi kitabin Allah yace su waɗanda sun kaki suka suka yi musun ayoyin Allah ba wai ba su sani ba ne lalle mun zo musu da littafi wato shine qur'ani fassalna ko mun bayyana shi daki daki bil akhbari da labura wal wa'd wa wa'id da kacewa da abin nan da kawai ala ilmin komi mun rubuta shi da ilmi sosai ba wai rubutun da mutum bai ganewa ba mun rubuta shi bisa ga sani ba bisa ga kaddarawa ba mujtamila ala ilmin wani kira ilm ta'lim wato an yi abin nan ce ala ilmi bisa ga wani ilmi wato da ilmi wato ilmi na sosai kodan kuma shi littafin nan da an ka zo musu da shi wato shirya wa rahmatan kuma da rahma liqawmi yu'minu ga mutane wanda an kai imani amma duk da haka sun kai musu suka ki don haka wato kenan ba za su samu ruwan aljanna ba to ci gaba hal yanzu إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون su masu musun ayoyin ubangiji wato tun anan duniya gashi an kawo musu littafi sun ki to me suke jira hal yanzu yanzuruna akwai wani abu da suke jira illa ta'wilu sai aqiba al'amarin da anka gaya musu shi dai suke jira ya taho musu ba sani ba eh, yawma yati ta'wilu ranar da fassara shi wato ke zuwa kenan azabar ta zo ko kuma ni'imar ta zo ya qulu alladhina su wadanda sun ka manta shi sun ka ki aiki da shi min qablu gabanin mutuwa wato suka bar imani da shi za su ce karja a rasu rabin abilaki lalle manzannin ubangijinmu sun zo muna da gaskiya wata wahala na min shufa'a to yau muna da masu ceto shin wa yi shafa gula nasu yi ceto gare mu ko akwai masu ceto su cece mu au nuraddu in hana mal gari ladi kuna na ko ko shina yiwa a mayar da mu duniya mu yi aiki ba ina aikin da mun kai na farko ba wato mu mu kadaita ubangiji mu ban kahirci fa yuqalu lahum la a babu babu masu ceto gare ku sannan kuma ba a mayar da ku balle ku canza aiki qala ta'ala sai Allah ya ce kada hasaru an sun sun yi hasarar rayukansu ai saru ilal halak sun zama wato ai sun saru ilal halak sun zama cikin halaka wa dalla anhum ma kanu yatan duk abinda sun ka suke kakawa na kariya suna cewa wani zai cece mu wani zai cece mu duk wa abin nan ya bace eh, to ci gaba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق bayan intiha wancan karatu min halqil insan na halittar mutum wa ma yaudu ilaihi yake komawa zuwa gare shi wa ma yaudu ilaihi amru mun yi maganar halittar mutum batun daga adam da jayyar da an da shaidan kuma da hukunce hukuncen da an ka bayar wanda yake za a koma to yanta kilo siyaku bayan haka nan magana sai ta cira ta ila arad ma fi malakutus samawati kamar ana nuna wa mutane abin da a cikin sammai mulkin samai, wal ardi da ƙasa li yarudda al bashara bani adam ila rabbin don wannan libin abin da a cikin sammai da ƙasa ya mai da bani adam wato mutum wanda yake ƴaƴan adam ya maishe su zuwa ga ubangijinsu allazi khalaqa hadha al wujud wanda khalaqa wannan abin da a samu ne sammai da ƙasa liyad'uhu tadarruan don su bauta masa su kire shi suna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma suna masu boyewa sauti wa inabatan kuma suna masu mai da al'amari gare shi wa khushu'an suna masu kankan da kai zuwa gare shi wa qala ta'ala ga shi nan yadda an kire ku idda rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi lalle ubangijin ku Allah ubangijin ku Allah ne alladhi khalaqa samawati wal ardi wanda ya halitta samai ya halitta kasa fi sittati ayyamin cikin kwana shidda kamar irin kwanukan duniya ai fi kadari har gwargwadon kwanukan duniya kamar daga asabar zuwa zuwa zuwa alhamis li'annahu lam yakun shamsun domin babu rana balle kaddarawa ne domin babu rana balle ta gewaya a san yini da dare walau sha a khalaqahum fi lamhatin da Allah ya so halitta samai da ƙasa yana yiwa cikin ɗan lokaci guda cikin sakan guda dusu auku wal qudulu anhu li ta'limi khalqihi tabbata amma ya karkata daga yin haka nan yayi su cikin kwana shidda don ya nuna ma mutane ko ni za kai kai da natsuwa kada kai gaugawa kada ayi rashin kun gane kun wato ya halitta samai da ƙasa cikin kwana shidda sun masawa al'arshi sannan sannan ya daidaita akan al'arshi. wa huwa fil lugati sarirul mulki abinda al'arshi gadon mulki wal murad bihi kuna amma abinda ake nuhi da shi nan wani jismi ne wani jiki ne na haske wanda an madaukaki ya hau yana akan kowane abin nan jikun kunna wato taurari da watanni da komi wanda ka sani suna cikin wannan jiki da ake ce mu al'arshi ya gewaye su istawa alaihi Allah ya daidaita akan shi daidaita wanda ta dace da shi kun gane ko baka cewa ga yadda abin da yadda daidaita domin laita misli shay'un wa sami'ul basir yughshil layla nahara Allah ya sanya dare yana ruhewar rana kun ga wata wannan wani nau'in abin nan hikima ne na ubangiji rana ta zo dare ya zo wannan ya ruhe wannan yallubu hatisan kullun dare yana neman abin nan rana wato lokacin rana da gaugawa sari'an da gaugawa rana ta taho dare ya taho ko wani na bin wani wal qamar wan nujum sannan kuma wata da taurari wal qamar wan nujuma wato wata da taurari su kuma an karanta wal qamar wan nujum musakharatun su duka horari ne ga sunan suna ta gudana suna ba ku amfani kuna lisayin kuna sanin bidan kwanukan ku da su kuna sanin watanni kuna sanin lokacin ibada lokacin shuka lokacin girbi duk gashi nan wato abin nan ni'imar ubangiji suna an hore su bi amrihi da umarnin ubangiji da ikonsa ala ku saurara ya ku jama'a don ku yi imani kullu khalqu wal amru Allah shi dai ke halittun ya amal da tunna aiki amma ba shi halatta halitta Allah yake banta da ita tabarakallahu rabbul alamin albarakan ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude ka ko ina zaka ga albarka shaqa na shafa ga iska na komi gashi nan jami'ul makhluqat al-ulawiyya wa sufliyya wa abinna abida alamin dukan halittun ubangiji na sama ko na kasa wa idza fahimtum anna rabbakum la in kun ka fahimci cewa ubangijin ku Allah ne huwa maliku ma zikra kuma shine ya mallaki duk abinda an ka ambata wal mutafarrid bi tasarrufi kuma shi ɗaya ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hanawa shi ke komi shi da samarwa da rasarwa rasarwa duk shi ɗaya ke yi to in ya zan kun gane haka da miza ku yi fada uku kenan ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المسلمين to in kun san haka nan da ku kirai rabakun ubangijin ku wanda Allah ta daura kuna masu kankan da kai ai ta zallula wa khabiyatan kuma ku yi boye kada ku yi titi titi kuna kuwa wala ta'tadu kada ku ketare haddi ku yi abinda Allah bai ce ba innahu la yuhibbul mutadin Allah ba ya son mai ketare haddi bi du'a ibi tashadduki wa ta wurin roƙon sa ya cika yana kuwa ولا في الأرض بعد وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين to tun da an ka ce ku bauta ma ubangijin ku wanda ya yi wannan samai da ƙasa kuma wala tu su fil al kada ku yi banna cikin ƙasa da yin um, kahirci da um, da yin zunubai ba da eh, bayan an gyara ta an aiko manzanni sun gyara ƙasa to kar ku bata ta wad'uhu khawfan wa tamam ku kirai ubangiji ku ba ku um, ku ta shi khawfan kuna masu tsoron azaba shi wa tamam kuma kuna masu kwadai ma inda ku gabin a gare shi minar rahmati akwai wasu masu cewa ka bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahamar shi ba wannan ibada ta shaidan ce annabawa an ce ya dukuna na ragaban wa rahaba annabawa suna kiran suna roƙon ubangiji suna kwaɗayin rahama suna tsoron azabar ubangiji to in ya zan haka ne wani bawa Allah ya kama annabawa saboda aka cewa ka bauta ma ubangiji ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son rahamar shi ba ya ce kenan ka bari don ko ubangiji in ya san ubangijin sa bai ba shi komai dai eh, yan bawa in ya san ubangijin sa bai ba shi abinci ba zai sa yi ba sai ya gudu kuma in ya san ba zai yi masa eh, duka ba kuma ba zai yi ba zai kwance sa kun gane ko eh ka eh ka abin nan komai yanzu wanda wanda ya tsaya ya ce ai shari'a da kyau Eh, ya za a ce masa a wannan don ka faɗi Allah Allah ba kai abin da ya ce ba mi kai eh? ka ƙara zunubi kenan eh. ƙarsa wani malam da Allah kun gane ƙarsa wani ƙarsa wani wala tu su dufi lalli kada ku yi banna cikin ƙasa ba da islaha bayan gyara ta da manzanni wad'uhu ku bauta ma ubangiji khawfan wa tamam kuna masu tsoron azabar shi kuma kuna masu dan manan samun rahmar shi inna rahmatullahi qaribun minal muslimin kuma rahama ubangiji kusa take ga masu kyautatawa ay almutiina masu ta'a almukhlisina lahu du'a wanda yake suna masu tsarkakewa aiki gare shi wa tadhkiru qaribin almukhbar bihi an rahama li idafatiha ila Allah kun ga ce inna rahmatullahi qaribun ba ce qaribatun ba gashi ko bacce ce domin in an ka jingina mace ga namiji to habari yana iya zakuwa namiji rahmatullahi qaribun min Allah kun hamta ko ba ce qaribatun ba wa zakara min anwa'ir rahmatir zahira ma yasdallu bihi alal batina kuma ga nau'in ya ambaci nau'o'in rahama bayyanannu wadanda yake in ka gansu kana war ta koyi akwai min duniya wuya na duniya min ma yustadallu bihi alal ukhrawiyya kuma in ka gani imomin duniya kamar yadda an kai su ka san kenan na lahira akwai su kun gane ko kamar shekara talatin nan bayan an ce za ka samu ruwan firij za ka sami abin nan lantarki daga kayan jizo kuwa kaduna ba mai iya ganewa sai mai tunani da talibijin ga sunan ana magana da nan ka yi magana da makka cikin telefon wa min iya al'ardil maitati haka nan kuma rayar da kasa matatta ma yustadallu abin da ake shiryarwa da shi ake hujja da shi ala iya ilmauta kaga ƙasa busassa ba a kanta a yi ruwa nan da nan ciri ya hito danye Eh, wal ba'ati ba'da al da tayarwa bayan abin nan bayan mutuwa fa kala yace wato waɗannan da attai suna nuna war kenan abubuwan duniya suna karantar da mu abin da attafi lahira wa huwa alladhi wa huwa alladhi ar-riyaha nujuran bayna yaday rahmatihi حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون هو الذي وهو الذي واتو Allah دai wanda ya muku waɗannan ni'imomi na duniya don su shirya da ku ga na lahira shine yusul riya ke aiko iskoki bushiran bane da rahmati suna masu bushara gaba ga rahamashi wato zai aiko iska wanda yake zai bushara ga cewa rahama za ta zo ta ruwan sama ba haka girgije ke zakuwa ba ah, iska ya taho ta kwan sannan girgije ya taho da ruwa ah, mubashirati ah, wato suna masu bushara ga cewa ruwa na tafe ai ku daman madar gabanin ruwa wa fi qira'atin bin nuni badal al ba'i wa bi sukun al shin nan nishran takhafifan wa fi ukhra bi sukunha wa fathi Masu nuni masdara nishran wato ana watsawa wato shi ne ya aiko iskoki gaba ɗin eh? iska ba da jami'i da iska kuma ake ce ana ce a a cikin qur'ani duk inda an ka ce rihu kawai azaba ne duk inda an ka ce riya wato rahama ne iska rahama iska rahama ya zama hukata hatta idan kalla sahaban su kala har lokacin da wato an aiko eh, iskan nan na rahama yana tafiya gabanin yana bushara da cewa ruwa na tafe hatta idan kallar sahaban kala har lokacin da eh, shi iskan nan ya dauki girgije kala masu nauyi ku diba girgije da nauyin sa iska ya dauke shi wato in yayi nauyi ya taho ya ya ya ya ruhe sama su kuna mu sai mu shayar da girgijen nan mu narkar da shi mu shayar da shi libaladin mayitin gargari wanda ta ce wanda yake babu ciyawa ba komai har la na ba ta babu tsili gare shi mu watsa waɗannan ruwa iya ya don rayar da ruwan don rayar da ƙasa wa anzalna bihi maa mu saukar ga garin nan mu saukar da ruwa wa akhrajna bihi min kulli thamarati mu fitar game da ruwan nan wato na ko nau'in 'ya'yan itace wani ja wani baki wani rawaya wani mai daɗi, wani mai ga gashi nan na na mota to kamar yadda an kai ruwan nan kun ga wato iskan nan Ya ka mai zakuwa da bushara yi kama da mala'iku yi kama da annabawa waɗanda ke zakuwa su a mutane bushara ruwan da na sauka su ne ayoyin ubangiji in sun ka sauka wanda ya yi imani shi na imanin nan zai haifar da aiki na kware wanda zai zara hama ga mutane kun gane ko wato hakan kuma abin sun mutu a tayar da haka muke tayar da matattu kamar yadda an ka hidda tsirin nan shi kuma kazalika nukhrijul mauta haka dai muke hidda matattu daga abin daga kabruka su zuwa ga rayuwa la'allakum tadhakkarun mun nuna muku wannan kila za ku yi tunani ku yi imani to ci gaba thumma bayyana ah, hmm. wal baladu tayyibu yukhriju nabatahu bi idni rabbi والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون to sun bayyana fi ma yati ya bayyana ga abin da an tafi annal bilada mutaifa su ka garuruwan kamar yadda kun ka garuwa in ya taho zai sa ciyawa ta fito ko to kamar yadda eh, abin da mutane suke daban-daban shi ma garuruwa haka nan suke daban-daban wani yana ruwa ruwa ya sauka amma bai amfanin sa kun gane ko kamar yadda in qur'ani ya taho ayoyi sun ka taho wasu mutane su yarda wasu su ki yarda Ah, summa wato ya bayyana ga abinda ya tafi annal bilada muktalifa wato su garuruwa wato sun saba ma juna fi awali haka haluka su misal ikhtilafin nas kamar saba wa mutane fi istijabatin da karbar su amri Allah ta'ala ga ah, umarnin Allah don haka yace wal balal tayyib gari ko ko kasa wanda yake mai dadin mai mai kyawun jigawa mai kyawun kasa yukhriju nabatahu yana fidda sa bi izni rabbi da iznin ubangijinsa wato tsiri zai hito amma ba kasar za ta fitar ba da iznin Allah ne ko hada mithlun lil mu'min wannan ya kama da mu'mini yasma'ul ta yaji wa'azi wa biha kamar in ruwa ya sauka ga kasa mai kyawo sai ta ta fidda tsiri haka nan shi ma mu'mini in ji wa'azi ji ayoyin qur'ani sai ya imani da su kun gane ko wallazi khabusa gari wanda ya yi muni wato kenan mai kasar gishiri fako la ya faru illa na kida tsirinsa bai fita illa na kida sai fa yankwanan ne ko ya fito sai hito yankwane asiran bi mashaka wato hito da wuyan hita wa hadha masalu lil kafiri shi an misali ga kafiri Sun qala ta'ala sannan Allah ya ce kama bayyana fi ma zikira min annal bilada mithlun nas kama yadda ya bayyana cewa garuruwa ma ƙasa kamar mutane take min haɗayi daga cikin ƙasa akwai mai da mai kyawo wadda yake kamar mumini wadda yake tana hidda ciyawa ta yi amfani da ruwa wa min hal khabisa akwai mumuna kamar kafiri wanda yake komai wa'azin da an kai masa ƙara turewa da shi ke yi kun gane ko don haka yace kazalika nusariful ayati haka muke bayyana wa ayoyi daki daki liqaumin yashkurun ga mutane wanda ke gode ma Allah fa yu'minuna su yi imani to na abuna ajewa hmm. أنعى نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم to ah, laqad qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi sura ko wato farkon sura wato Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlakana fa ja'aha basuna bayatan na hum qa'imun da yawa gari wanda yake mun ka halaka su saboda sun ki sauraren wa'azi azabar mu ta zo musu da dare ko ta zo musu lokacin da suke kailula baccin safe ko wal'ana ya jirrul ukula ila masari ikura wata yanzu kuma su alƙaryun nan an jawo hankalinmu zuwa ga abin da ambaci misalai gare su wata yadda sun fadi su alƙaryoyin na waɗanda ke sun asa ahluha wata mutanen alƙaryun nan sun saba ma Allah wa haqa alaihimul halak sai halaka ta waje ba gare su wadda da darka kewa Tasdiƙan lin nuzir don gaskatawa ga masu gargadi wa kuma min bani adama al'adina a akaraje shaitanu abahun ku abawai ku abawai ku min aljanna kuma su waɗannan alƙaryon suna daga cikin 'ya'yan adam waɗanda yake shaitan ya ce da ubansu da uwarsu daga cikin aljanna. Waƙila lahum aka ce musu la tattabi'u khudwati shaytan aka yi musu gargadi aka ce kada ku bi hanyoyin shaytan inna shaytan lakum aduwwun mubin shaytan maki ne gare ku bayyananne wa unziru ala aidir rasul an kai musu gargadi ta hannun manzanni wa tabu shaytan amma sai suka ki manzanni wadanda yake dangin su kuma wanda yake abin nan ƴan uwan su wa tabu shaytan suka bi shaytan wato abin nan wa auliyahu da masoyan shaytan wanda yake makin ubansu makiyansu wala ku sharra masira sun ka hadu da makoma wadda tafi zama sharri wa fi qisasihim ibratan li hadhihi al-ummati al-musallama muslima ga bada labarin su to akwai wa'azi ga wannan al'umma wanda yake ta musulmi don ka tabi hanyar su Allah ya tsare mu amin Ya ce wala qad arsalna nuhan lalle mun aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa. fa qala ya qaumi budullah ce ma mutanensa shi nuhu ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba inni akhafu alaikum azab yawmin azim kuma ni ina yi muku tsoro in ba ku bauta masa ba in ba ku kadaita shi da ibada ba ina muku tsoron azabar yini wanda yake mai girma shine ranar kiyama to wannan shi ne gargadin da nuhu yayi musu to kala, qala al malau qala malau min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin qala malau sai shugabanni kullun shugabannin mutane su ne mala'u wato sai shugabannin mutanensu min kawai wato shugabanni daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi dadalil mubin lalle mu muna ganin ka cikin batoci bayyanannu ba ma bata guda ba abubuwan da kake faɗa na cewa abi Allah ɗai da duk al'adun nan namu na girmama uwaye da kakanni da menene da da gumakan mu duk a bar su muna ganin ka cikin bace-bace waɗanda an bayyana